jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin daga nan bbc london ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni a yanke wa tsohon shugaban burkina faso blaise compaore hukuncin ɗaure rai da rai saboda hannun da yake da shi a kisan wanda ya gada tumar sankara a ukraine kuma za mu ga yadda ma'aikatan sa kai ke taimakawa mutanen da ke da rauni wajen samun abinci da magunguna za mu kuma ga irin mummunan tasirin da matsalar tattalin arzikin labanan ke yi a gidan yari mafi girma a ƙasar. wata kotu a burkina faso ta yanke wa tsohon shugaban kasar blaise kamfaure hukuncin daurin fiye da shekara talatin saboda rawar da ya taka a kisan wanda ya gada thomas sankara mr kamfaure wanda ke zaman gudun hijira a cote d'ivoire baya kotun lokacin da aka yanke masa hukuncin tare da wasu mutanen biyu da suka hada da tsohon babban jami'in tsaronsa a 1987 ne aka bindige thomas sankara din a lokacin wani taron majalisar ministoci yayin juyin mulkin da ya sa blaise kamfauri ya ɗari kan karagar mulki to a yau ɗin an yi tattaɓi a kotun a lokacin da ake karanta hukunce-hukuncen shari'a ta ɗauki hankalin mutane da yawa a burkina fason matar da sankara ya bari miriam sankara ta ce an nuna gaskiya a hukuncin euh, euh, alkali ya yanke hukuncinsa yanzu ya rage ga jama'a su yanke nasu hukuncin mun ji an fito da gaskiya iri-iri an faɗi abubuwa da yawa an tabbatar da wasu abubuwan ina jin cewa yanzu 'yan burkina faso da ma sauran jama'a sun san wane ne shugaba thomas sankara wani irin mutum ne shi wani irin ɗan siyasa ne me yake so ne me kuma waɗanda suka kashe shi ke nema ne ta wannan ɓangaren hankali na ya kwanta saboda an san ko shi waye an ɓata masa suna sosai a cikin jawabai amma yanzu an san cewa shi mutum ne mai gaskiya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 wata mata da ta soma taimakawa wasu makwabtanta tsofaffi 'yan kalilan a kiev a yanzu tana shugabanta kungiyar da ke taimakawa fiye da dubu daya a fadin yankin ga buhari muhammad fage da fasara rahoton abdul-jalil abdul-rasulov Знаю, знаю, na magana ta wayarta tare da wata mata mai shekara 82 wadda ta ce ba ta da sauran abinci a gida. Tare da murya mai taushi, Christina ta tabbatar mata bata manta da ita ba. Christina ta kafa wannan cibiyar a lokacin da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairu. Ta fara kai abinci ga tsaffi mata kaɗan. Yanzu tawagar na kula da mutane fiye da dubu ɗaya. Yawan mutanen na ƙaruwa, hakanan ma waɗanda ke son taimakawa. Really like, like one big family who is indifferent gaskiya tamkar wani babban iyali ne da ke a wurare daban-daban kuma sun yi kokarin yin abin da za su iya yi wani ya aika da wasu kaya wani da magani wasu suturar yara a nan kuma yanzu lamarin na tafiya kamar haka abin takaici ne ganin matsananciyar wahalar da mutane ke fuskanta a yanzu A kullum Kristina da abokan aikinta na zagayawa cikin Kiev tare da jerin sunayen mutane idan kai musu kayan abinci da magani. Mutane kuma na ci gaba da kiranta suna neman taimako. Ana kiranta daga wuraren da a halin yanzu sojojin Rasha suka kama. Abin bakin ciki ne kuma a gare ta sanin cewa ba za ta iya zuwa can ba domin taimakawa. amma ta kan cika da farin ciki lokacin da za ta iya yi. Wannan lokacin Christina da abokan aikinta sun kawo kayayyaki ga wata mata mai shekara 85 da ke zaune ita kadai a Kiev. kuma wata kyautar bazata ta furanni ta sa matar yin murmushi wani muhimmin lokaci a lokacin da ake tsaka da yaƙi. Ta kuma mu duba wasu labaran duniyar. kwamitin agajin irc ya ce afirka na fuskantar matsalar karancin abinci mafi muni a cikin shekara goma yau mutanen da ke bukatar agajin gaggawa a fadin nahiyar ya rubanya har sau hudu a shekaru bakwai da suka gabata hare-haren masu girarin jihadi da sauyin yanayi a sahel sun janyo raguwar amfanin gona kuma yakin ukraine ya sa kasashe ba sa iya siyo galibin hatsin da suke bukata daga rasha da ukraine din sabon faɗa ya barke tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnati a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mako daya bayan 'yan tawaye yan ventura sun yi shelar dakatar da buɗe wuta ta ƙashin kansu don su tattauna yarjejeniyar kawo zaman lahiya a makon jiya sojojin congo sun kai hari a wurare akalla uku da ke hannun 'yan tawaye. a lebanon ana fuskantar matsalar kuɗaɗen da ba a taɓa fuskanta ba kuma lamarin na shafi gidajen kurkukun ƙasar Rusuronin da iyalansu na kokawa da irin abincin da ake basu yanzu wanda amfaninsa a jiki da kuma yawansa suka ragu. Kanabila Muktar Uba da fasarar rahoton Karin Torbi wadda ta samu shiga gidan yari mafi girma a Lebanon din. Katangun gidan yarin masu kauri ma basu tsira ba daga mummunan tasirin rugujewar tattalin arzikin Lebanon. Bayan waɗannan ƙofofin kulawar da fursunoni ke samu 'yar kaɗanci wannan na faruwa ne tun lokacin da kasar ta fada cikin torin bashi fiye da shekaru biyu da suka wuce tun daga wancan lokacin gwamnati ta ce ba za ta iya ci gaba da samar wa 'yan gidan yarin muhimman abubuwa ba ina bukatar a yi min tiyata a kaina amma asibitin ba zai karbe ni ba har sai na biya lira miliyan ɗaya wanda ba ni da su kuma zubewar darajar kuɗin ƙasar sosai ya janyo tashin farashin komai a lebanon haka kula da lafiya ma bai tsira ba hatta magunguna ma fursunonin ne da kansu ke saya duk yadda kake jin zafin ciwo ko kuma rashin lafiya babu magani mun dogara ne daga abin da muke samu daga red cross da wasu kungiyoyi muna yawan tara kuɗi tsakaninmu domin saiwa ɗan uwanmu magani بعضنا بنساعد بعضنا كل انسان شو قدرته يساعد لمون ونتفاعلوا ƙorafe-ƙorafen ba su da iyaka hatta ka san abinci ma ya lalace kuma ya koma ɗan mitsitsi. Wannan shine kurkukun romie mafi girma a Lebanon. An gina shi ta yadda zai ɗauki fursunoni dubu ɗaya da hamsin. A yau akwai kusan fursunoni dubu hudu a nan. ya wuce ma a ce ya cika ya batsi Ɗakunan sun cika dankare da fursunoni yawancinsu ana tsare da su ne har zuwa lokacin yi musu shari'a da yawansu an yanke musu hukuncin daurin rai da rai wanda a labanan ba a cewa ga takamaiman yawan shekarun gagarumin cinkoson babbar matsala ce da ke shafar kowane fanni na rayuwar fursunoni kama daga baccinsu zuwa lafiyarsu da kuma yanayin da suke ciki ta fuskar wadata matsalar tattalin arziki na shafar kowa mu kan kanmu jami'an tsaro samun magani na mana wahala saboda haka ka yi tunanin abin da zai faru ga fursunoni waɗanda ke dogara da gwamnati labana na fuskantar matsalar tattalin arziki mafi muni a tarihinta matsalar ta yi tasiri akan komai a cikin ƙasar kuma a cikin waɗannan ɗakunan baya ga 'yancinsu matsalar ta sa sun rasa haƙoƙinsu na yau da kullum to da muka shiga bangaren wasanni kuma ana kara a farko a wasanni biyu na kwata finals a gasar cin kofin zakarin turai mai rike da kofin chelsea na fafatawa a gida da real madrid kawo yanzu chelsea na da ci daya real madrid kuma na da uku bayan munich kuma ta je villarreal a halin da ake ciki bayan munich bata ci kwallo ba amma villarreal ta ci daya To za ku sami dukan waɗannan labarai idan kuna so a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Amma yanzu ashe mu sake cewa sai an ku daga nan London.